daga cikin fa'idodin alhaufu tsoro annahu ya kame wasu hawaki har mutum yana da tsoron Allah tsoron ya shige shi ko kuwa zai kwankwasa duk wata sha'awa da take cikin zuciyarsa aka ce kana jin tsoron Allah kuma kafin Allah kana tuna mutum na tuna cewa sha'awa ce e lokacin da ya ci sha'awa ta faɗo masa sai ya kalli Allah na kallon shi sai ya duba al'alimu al'alimu na sane da shi a tsarin dole zai tsaya wannan ilimin iliminsa da Allah tsoron Allahnsa zai kwankwaɗe wannan sha'awar za ta koma zai ta koma yanzu duk mutumin da ke da mutunci ana ce ga baban shi to in lissafinsa ya kai dubu ya wada ya wada ba kuma ya gafi wa wani ka don haka abin da ke sawa a yi safadi a da sawa a yi fasikanci rashin tsoron Allah ne rashin tsoron Allah ka fa a yi zina rashin tsoron Allah ka fa a yi luwaɗi rashin tsoron Allah ka fa a yi tsada rashin tsoron Allah ka fa a aika ta aika aika mace ta nemi mace ƴar wata rashin tsoron Allah amma ina da kauko gonan sha'awan da ta mutu har a ce yau ma kai tsangeranci ya kai ko jahilci ya kai yau mace sai za ta aure mace ainihi ma ta kura ta jama'a ainihi ta kai ana magana majalisar dokoki suna tattaunawa idan mace ta yadda tana son za ta aure wasu a ba idan namiji na sanya ya aure namiji suna da yanci a fa doka ya halatta kamar yadda kafashen da suka ci gaba suke da wannan nana ina Allah ga yana ina Allah babu tsoron Allah kuma da nau'in kila da Allah ke rashin sanin Allah amma ba za ka ba har fafa an gaba a gabatar da dokan a tattauna a kai yau a gandan mu abinda za a tattauna a kai a karanta ta wannan tsofaffin banza su dinga daga hannu suna ba da shawara wannan ba shi ne muhabara ba don kana tambaya ne na tambaya hmm? ni ba tambaya da kai ne muna tambayan ne da ni da ya ka cin wannan magana ka ba ta je ko ina ba kamar yadda ka ba ta ce ko ina ba sai la da ta wa karatu ni nake yi sai ko rike Mun kun je bakin aiki ku kan yi amma ba muskila sai da ni da kai ba muskilan mu da ne da ta kan taso ai mu kai kuma amana ba ni da kai ba nan abun ma mamaki a wajen ake maka a an yi haka wa'annan tsofaffi tsofaffi ne ba wuri su da karamin cikin su kan shekara hamsin sittin za ka je ka sami su saba'in kuma musulmai ya'yan musulmai haka ba dama wannan majalisa a yi kada musulmi ya ciki sannan har ana wata majalisar wakilai kuna da wakili a ciki tun da fara ake a cuce wakilin ku ko ne ne wanda zai wakilce ku ba zai cuce ku ba duk abin da za a yi wanda kun yarda da shi ya wakilce ku a wurin. Sabu ko ne wa wurin da ne yake kuma zai hana ma ana gida a kama a kawai zan na kwarki don haka tsoron Allah na kashe sha'awa wani kabbirin lardati tsoron Allah na burkuta jin daɗi haka firin ma'afi al-mahabuba inda hau makaruha saƙo da ake so a wurin sa zai kuma abinci saƙon da ake jin daɗinsa yanzu da shiga ne ba idan misali za ka shiga mota wani sai ya kwashe kafa-kafai a da ka ɗan mai gwaji ne ko da ke yanzu ku an buce kafai kana zuwa kana sai wannan kafin da sai sai shi ne a ciki ya lalace malam labarai sai ba ta kafa ita ka shi ba ya yi sai da na ya ciki shi hmm. wata rana na shiga mai ga wata wata wani malami to shi ke nan da kafa kafa a ji sai na ce sai na ce wannan kafa fawalar na abu na neman kaɗan ba na yin ji sai ya fake ni ya tunge shi sai ke in maka karatu suna kuma ba ka kafa ke ba wanda ya kyalkyale da dariya a bakin kiɗa mai a ciki hmm? kiɗa za su ji amma inda tsoron Allah na wannan aiki ga ina jin tsoron kai kunyata don haka abin ko kana san shi ba ka san wanda ne, sai duk daga Allah ke tsoro ba daga Allah ke jin tsoro ba shi kenan mutum ne ba a so ji shi ko Allah an aka sai da shi shi kenan sai ya ta sake dan aji har a yi rawa a kiran tun da samun tsoron Allah sai yasa duk abin da ake nema samun tsoron Allah duk biyan da aka yi a gaban jama'a holo kwace ɗin dai mutane ba a farka da Allah ba inda abin da aka yi don ka aka kalla aka bari wannan ba komai ba abba ka yi komai a tarbiyya ba sai ran da ka mai da mutum ya fara jin tsoron Allah ka ci nasara yana yin abu saboda Allah ya san waye Allah yana ba wa Allah haka kadarhi kullum nan ne ka ci nasara idan babu inda za a fara sai an fara da wannan din kama yasirul asal kamar yadda ka san zuba an tare muke idan aka fanke za a ji tsoronsa ba yadda za a ji tsoronsa ba a fanke ba kuma ba yadda za ka ka fanke ba za ka ji tsoron shi tare suke son amani ne lalata ga yadda kama a ce maka wanke wani. idan ka sa hannun karuwa jikawa kai idan ka fice a babu ruwa shukawa kai ya wanke zai zama ya an sa ruwan da kai. za ka ba ka har dai kai sani to za ka ji tsoron Allah amma ba yadda za ka ji tsoron abin da baka san shi ba sai dai ka ji tsoron wani holo kokoro amma dai tsoron bai rabin nan ba kana yi to shi kenan na jin tsoron sa ne baya so baya san ka ba su kade ne amma a ce maka yau ka yau Allah ya ba mutum martaba ya kai matsayin da ya san Allah na ga sani Allah na sane da shi sai ya samu ba yadda na ce ka na ta haɗe a bayan filan nan ban dangi ba sai wurin Allah tana nan tukui sai zai koma gida a ce maka ainihin a ce to ka tafi kafa ta fi zaka ka ka samu ɗaibin kwanta wannan shi dai wanda ya sa ka ne ka ƙwarewa amma shi kuma Allah ka yana a fili tukui inda akwai zaman Allah ba shi za zo ka wuce ka ce makarantar musamman da wata kwana ya kwanta ba a inda ka kwanta nan ta kuyi shi ne neman ka yana yau kana kwaya a wuri zai gama da Allah nasa bai gama ba amma Allah ba a gani ba tunanin ma ka fara koya masa ma ba ta kafai ba saboda ka nan da sanin Allah da tsoron Allah ta da shi har sanin Allah ya sanu la wanda mutum ya tsoron shi dole ne ya tsoron shi to haka to Allah sai ta muke kai sai Allah ka ba mu ilimi wani ya mana amfani dan muna da bukatar ilimi amma mai amfani ba ilimin fasara ba ba ilimin luga ba ba ilimin fasara ba ilimin ka fasara wannan ne nan ba ka ko ina kare da rubutu na yayi amma ilimi wanda ne ba mutum tsoron Allah ka yi ne yi ya ita aka ce ba malamai sai yan kasuwa mu ga muna kara da sai yan siyar mutum na da irin wa'annan ai sun yi kila kamar ya sirri la'asar kamar yadda zuwa zuma ka zama makaroma inda man ya tahihi wurin ya san shi idan alima aka fi shi kuma in ya san akwai dafi a ciki tun ba intanet shi ya kan suke makin zuma na bai taba shi fata haka riko shahawatu don haka nan sha'awar mai tsoron ta kone bil haufi shi ne za ga mutum ya zama kamar mala'ika wata ta'addabul jawarihu da babu wasu ila da الجوارح جمع قوة في لدني tunda zuciya in ta samu to ido zai yi ladai kunne zai yi ladai harshe zai yi ladai hannu zai yi ladai kaba ma za ta yi ladai jikin gaba ɗaya zai ladai saboda sha'awa ta wani dama ita kan kawo kaman kaman in aka eh, sha'awa aka cire ta kaman an yi mijin giris ne za su sarrafu da ya zillin kan zuciya ba ta karyo mastaki zillu da istisana da karyowa ya yi fari kawai ke gaba girman kai da ya rabu da mutum saboda mutum tsoron Allah ya zo ya za ka nuna girman kai ya yi ce ma za ka yadda kai kwafa kowa bayan kana kallon Allah wanda kuma shi Allah nan yana cewa girman kai da azama mayafinsa ne da jotansa wanda duniya ja in ja da mayafin Allah aka fi ya fasa wuta hmm? girman kai shi ne gaskiya mutane shi ne babban girman kai domin riga mai kyau ba girman kai ne ba hula mai kyau ba girman kai ne ba cikin abinci mai kyau inda yana halar ne ba girman kai ne ba yawan girman kai shi ne batsarul haƙƙi gaskiya ta zo mutum ya karɓar ta haɓar wal mutakabbi kowa gawa gaskiya nan ta bullo mutum ku kowane wani mutum faɗa rawan shi ina da kuɗi ka girmama shi bai da kuɗi ka ba shi hajjansa ba sai ka zo ku sarrafa da ka girmama shi yaro shi ma ba shi girman shi ba ruwanka da shi ba karbin na tsinsa ba babin tarbiyya daban inda wannan Allah tsaro ma tarbiyya zo ka gyara wani ko ka gyara wani ko ka ɗauko rakan ka alƙawari za ka gyara wani za ka san dole ne wannan amana ce dole da ki gyara hira wannan shi ne girma Allah da haka idan da yake da sunan ya mutu wato eh, inda tsoron Allah zai yi ta girma yanzu ba ka masu tsoron Allah ka dubi Abdullahi ko ba ka dubi da ɗan gwamfin abun nan ya yi afa muna samun gidanmu Abdullahi bin Maurara ka yana ce mai gidanmu ita ka ka ta wanka gidanmu sai ce mai yau ba bawa ne kai ba zan in ba ka gida in ba ka aure shi ne yake maka ina gama ka da Allah ne ka gani a wuri na kai mai kaza bawa ya fashe na kuka a ƙarshe dai labarin kamar da ka shi san ne da abin na kan mutum eh, yana sallama wa mai gani ba da wani ko mai gani da bai yawan masu sallama hada nau'in takabburai nau'in hanati ana magana da mutum ana magana da wani zai ta hmm, hmm. mun zai ne wanda wannan ba ihana ne ba wani ke zai kama can ya tare shi haba haba shi mai ne shi mai ne wancan kuwa zai yi masa haka kuma wannan ba layin girman kan mutu ba mun nan muna magana tarbiyya ne shi ruwa su ko ɗaya ne ya yi fari kuma da kibiri kibiri zai yabu da shi wala hikinto haƙo haƙo jin haushi dan uwan hasada ne wal hasadu wani ya sake riga a yi da haƙon shi wani ne matsala ya canza yan mota ta kuma ya fi tayan mota wani na jin haushin sa zai iya kai ta tsayawa nan hmm? wani rumfarsa ya ɗan ƙara ya kawo ilimin ma ba shi ya ce wani ba a cike na zai zai ga dan dan dalibin kawai sai ka jabo mai ba daɗi ba ya aka yi dafi ana shi a ƙarshen shi nan wurin kuma ƙarshe nan ya sake samu. Hikadu. wancan ya tashi ina kaza ci gaba ike ci gaba ike a haƙe shi ana neman ta ina Allah zai rako shi kafa hikidu duk abin da ke kawo na rashin tsoron Allah in ba don tsoron Allah rashin tsoron Allah rashin tsoron Allah ya Allah zai ba wani abu ka ce kafa ido a ce don ne ba a faɗi gaba ce amma zuciya na yi. Allah sun zuciya. ويفارقه الكبر والهكل والهكل ويسير زيت قرآن الله كان فاهم تيسير مستوحدا الهم لخوفه يا تشيك بورصة بالقرصة بالقرصة والنظر في خطر عاقبته ده هنغو تاريخ عاقبته هم كما كمان شيء don haka wanda ke tsoron Allah yake hango makoman shi a yi wanka gaban Allah ba ma da zai ma wayannan fala ya tafarragu li ghairihi bai tsara abin da ya zuwa ga wani ba ne ta kan shi yake wala ya kuma lahu shugulun bai da wani duri illa al-muraqaba kan shi kawai yake tafa ba yana kallon yadda zai so talo daga Allah yanzu kuma mutum kufa a ƙarya yi gaba yana son ya daina ƙarya ai na ga ya manta da mutane ya a yi aunin da aka yi ƙarya ya za a yi gashi ya sa a daren nan bai yi ƙarya a daren nan ba to a wani ma ya samu ya sha daidai ya wuce gaba ya kai sati yana kiyayewa yana son ko ƙarya ta wasa ya bari sai kuma shi ta wannan ka hana ka tare ka tare kwanan zai ka yi ba subhanallah kaga lamar ya rubo cewa gaba da wa za ka ana magana masu tsoron Allah ka faru ka kanta ciki mutum ya kalla fara da zai karya ba da samu wafati kwana uku ana hudu ne ko a waya ko a nene ne ko a yara ko a mata ko dai a wani wuta haka ƙwaƙwar sai gaje maka karya subhanallah lamarin ya yi rushe zai da haka ta fara ma daga yau ka wani zai na maka Allah ya gafarta malam kai kan ta na ɗaya kuma tsoron Allah da ga yadda hmm, ni ne ba ya tsoron Allah to ba komai na san ka je ka sai ka bashi da Allah ni da ban kaina ina so ba a karka ba na kafa ina na ga tsoron Allah ina son in samu daina naman mutane ka yi sati wata rana ya zaune ya zo an waye gari ka shiga da ɗani ɗaya tare da shi ka dawo ka so sani ka nemi Allah gafara ka sake sakwato shi kana son sai ka daina cin naman mutane kafin Allah ka wajen ka sai ka ga malam ka kafa yin sati in kai sati da sai ka kai ta ce ne ka faɗi yau shi zai za ka bauna maka yi wayan nan ai aikin da mura kasan Allah ya shi fa المحاصرة والمجاهدة جريمكم كما يأتي مثلا يبدأ زي كلمة بالمجاهدة والجنة بالأنفاس ده الوقت lokacin ka dole ka ruwa shi lokacin ka numfashin ka kai ruwa fa ka yi da ka tsaya da mutum mutum biyar kana ta numfashi ta ba. wallaha ko su sakon sakon ɗansa sun haskan su yana kallon su yau an tara su da kaza za ka iya kaza da su ba nan ne ake samu ake cancantar lokacin ba ana kara lokacin mutum ba ƙara ƙasa lokacin na kara da nuna magana da yi ba aikin za ka yi ba ka haɗe da gaskiyan ka ebo a bacci ka ebo a hira da mutane ka ebo a gaisuwa da kake da mutane hatta yadda za ka je ka gaida baban sai ka auna yadda za a yi ka rage mutumin yadda za ka zo ka zai da mama ka sai ka san yadda za ka rage mutum saboda akwai wani abu da kai so ka yi da mutum kadan tafi da nisa ke da ba kwata da ni yabu a haka ratun kama da kamar ya ce ka rafi ka tuhunci ranka da kafa ha ne ka in zai yi ta kafa a kama kafa to sai ka tuhunce ka ya aka za ki fata mu خطرات والخطوتين والنين wani abu sai ka ga wata ta kawo daga wani zuciya ko ka yi shigo maka cikin zuciya ka sai ga wani abu ya fa ki kafo ma daga wani wurin wata rana sai ka shirya ƙwaƙwalta wata rana sai ka shirya inda za ka huta wata rana sai ka shirya kaza to wannan kasara to ɗin ka dinga tuhumtar ranka shi ne mutumin eh wal khatawa to haka tafiye tafiyen kaccen wal kalimat haka kalmomin da mutum ke faɗi wa yakunu alhum Mm. mugayen mugayen sake-sake ai wancan ma ko da gani na wancan na ake yi bar shi gosi ba ai mugayen ake yi akwai wanda zai iya yi kyawawan kadai ai kafin kai kyawawan wannan kai mugaye jiji da kyar zuciya bayan za ka baka ka kawo kyakkyawan na yan sakon وباب ولا واللهبات ومؤاخذ ومؤاخذة النفس من خلافة الخطرات والخطوات والكلمات يقول ويكون هذا كحال من وقع في مخالب سبعه ضاري matsayin sai zama kamar wanda ya fada a kumban mugun dabba da ke da ta gaba ki yawa haka ya buɗe fatinsa ina yana gurnani ya dafa ƙasa zai jiran maka kuma babu inda za ka yi wazai kamar ko kake wayo ma lokacin ya sama wanda yake nema ma wa kafi fa kullu ilmu ba a'a mun barka nan ba la yadda falo an anhu fa yaslika shin wannan mugun bandan zai kalli wani wuri mutum samun suta laifi ce da gudu a wani ajimu alaihi fayyadikahu ko zai fada maka halakar wala shugula lahu illa ma waqa fihi ka san kai da wani abu wanda mugun dan ba ya tona shi ya abu na ina in ba wannan gaban ba lokacin duk kowane duniya ya mata shi fa kuwatul wara ai ka ga haka mutum yake a gaban Allah Allah na kallon shi haka to ai sama da wannan gugun dabban ne kai ba mu iya samu rakama ba kowa mu rakama ba a saba ce ba wani rakama da wuya haka ake son mu rakama mutum ya shi fa kuwatul muraqabati wal muhasabati bi hasabi kuwatil khawf daidai da ainihin karfin tsoro ƙarfin wannan muraƙaba abin na mutum ya zama muraƙaba da zauna kamar ya kaga maje da ƙarfiyar a daki kurciyar ta gan magen magen ya ga kurciyar a lokacin nan tunanin wannan kurciyar ku na yake tafiya tana duba yaushe zai faɗo wata ko hmm? nan haka mutum ya kamata ya zauna tsakaninsa da Allah Allah na talar yawa sai zai sa a kashe shi da shi ba rana zai sa ko ba da shawa ko ka kwana yau gobe ba haka kai ta kokari ka ga ka yi abin da yake bi haka da kowatin kaufi bi kowatin kaufi karfin tsoro ko bi hasa da kowatin ma'arifati ina yake babban kawai daidai tsoro yakan tsaya ne daidai sani sanin ka da illan abu iyakacin sanayya ka da tsoron ka da dare shi kaza zo ba a magana maciji ana magana maciji ya shiga ɗaki sai ya da jan dariya ce amma na ciki ai zo san alaihi ne to da Allah aka sani haka ra kamata a yi tsoron Allah kwamma da yadda ake jin tsoron maciji sai jibi za ka yi sai masa kana iya barin garin ma da garin ne mace zai ne a kuma garin da zai sosai amma Allah yana da ka gudu la man jamin illa ilaihi kawai kullu ma tabi jalalillah ta'ala wa sifatuhu wa bi wa ma bayna yadayha من الأخبار دعون لك اجبانا إجبارنا نحضر والأعوال وأقل درجات الخوف ثم مرتبة الخوف ثم مما يظهر أثره في الأعمال شيء وند جرد سكي بينا أيدي مدامة كمونا إذا مسلم يكي إنا جنس ورحمة الله ماذا كالله أيوة. أيضا inda tsoron Allah sai za ka ga yana gaskiya za ka yana tsare amana za ka ga yana kula da kaza za ka yana kula da ibada in ku da ya ba sai jin tsoron Allah to za ka gani haka ku ce kana yana jin tsoron Allah kuma ka ganki in ta ba shi aiki don tsarewa ina ga tsoron Allah da zaki ne idan ka ba shi amana zai tsare alaman tsoron Allah yin aiki da yadda Allah yake وأقل درجات الخوف شنو ما تعالي فيه مما يظهر أثره في الأعمال وأن بعد إيش أي كثير فإن أقول أورون ألا أبجد بعد إيش أي كثير أن يمنع المحظورات زي هنا مصمم داعي أجيبها حرام تقول شنو المحظورات فإن منع ما يتطرق إليه فإن منع ما يتطرق إليه idan ya hana abin da ke faɗo maka ya ilai in kanu ta hari ne sun mu ya wari an sai kai ne rantsai ne ya hana wa kansa haram shi ne mana'a ma ya ta tsarrafa ilai ko ya hana abin da ke faɗo maka in kanu ta hari ne na aikata haram sun mu ya wari an wa in zamma ilaihi in ya daɗa masa at-tajarrud wal istidalu kadaituwa wurin bautan Allah bidalika an fudulil aishi fa kuwa sidiku sai saka sai duk bayan ta so.